san yanzu an zo wani zamani kawai ilimin addini hakika ba kowa ne yake tsayuwar da ya wahala ya yi ilimin addini kamar yadda magabata suka yi ba yawanci ana yin ilimi ne na certificate ilimi ne da za a ce dokta wane profesa wane to amma alhamdulillah bayan da za a yi a jami'i sunana nuhu musa nuhu an haife ni a garin kumashi a ƙasar ghana kamar yadda aka sani dama iyayenmu da kakanninmu dama matafiya ne suna harkan fatauci kuma allah ya kai su ya ba su dama suka zauna a wannan ƙasa saboda haka a can dai aka haife ni a kumashi Ah, wani babban gari ne kwarai da gaske sa'annan kuma a nan na fara yin karatu na karanta alkur'ani a gurin wani wani malami na sheikh muhammad attijani sa'annan daga nan kuma na karanta da wasu 'yan littafai haka lokacin ina cikin halin ƙuruciya to har allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara min na baro wannan ƙasa ina kamar ɗan shekara goma sha takwas Allah ya dawo da ni a asali na ainihin watan shine Kano to anan kuma na shiga makarantar SAS a 1970 a nan muka yi shekara hudu ainihin muka kammala wannan makaranta 1975 na sa'an bayan haka kuma sai aka ayyana ni na zama malami mai koyar da arabiya da kuma islamic studies aka kai ni wani ƙauye a sunan ƙauyen bagwai a nan na zauna bayan na gama sas na koyar kamar shekara biyu yana wannan gari sana allah ta baraka wa ta'ala kuma ya kaddara min tasowa daga wannan gari a inda aka min transfer aka dawo da ni dawa nau ana ma na dan zauna na samu kaman wata shida ina koyarwa sannan bayan haka kuma allah ya kaddara min tafiya zuwa ƙasar saudiya a inda na shiga jami'atul islamiyya a madinatul munawwara na shekara shida a jami'a sannan bayan haka kuma na dawo zuwa ƙasata inda aka tura ni na nysc a maiduguri daga baya kuma aka yi min transfer na dawo na zo na haɗu da ɗan uwa mai girma shine a sheikh a doktor aminuddin abubakar ainihin wato iyaye a bisa yin adalci a tsakanin 'ya'yayansu saboda haka wannan adalci shine abin da zai kyautata a gare su shine kuma zai taimaka musu a bisa aikin nagarta kuma zai tabbatar da soyayya a tsakanin ƴaƴa da kuma 'yan uwa gabaki ɗaya eh to gaskiya ka san karatu mai na tsari na farko dai tukuna a nan a cikin gari na ɗan fara karatu a gurin shauman tijjani zan bare-bare a wancan lokaci in fara karatu ta irin na fiƙihu har zuwa lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala ya karɓi ransa to bayan haka kuma muka shiga makarantar tsari kamar yadda na faɗa mun shiga SAS nan gaskiya akwai maluma da yawa akwai larabawa akwai kuma ainihin malumanmu na ƙasa su ma wanda duk kowa da irin fannin da ya koyar da mu Eh, a cikin manya-manyan mu akwai a sheikh abdulkadir wani daga sudan yake wanda shi ke ɗaukar mu fikihu sanan kuma akwai a sheikh abdulrauf shi ma daga masar wanda yake koyar da mu aro da kuma balaga da dai shauran madudi sana akwai kuma a sheikh shahin wanda shi ma wani babban malami ne daga masar ah, shi ma ya koyar da mu adab sannan baya haka kuma mun yi karatu a markazin sakafil arabi a nan fage su ma akwai manya-manyan maluma wanda irin sheikh abul fatahin najjar akwai irin sheikh rawi su ma ne matan su dan da mu abubuwa masu yawa wala Allah da iko da ina kamar da na faɗa hanyoyin transfer daga bagwai aka dawo da ni da wani to ina nan na samu kamar wata shida ina koyarwa shine sai na rubuta wasiƙa zuwa jami'atul islamiyya cewa ina fatan in zama ɗaya daga cikin ɗalibai wanda za su yi karatu a wannan jami'a to sai aka ɗauke ni aka aiko min da abubuwan da ake aikowa irin su tikiti irin su biza da sauransu to amma a wannan lokaci gaskiya na sha wahala kwarai da gaske saboda bayan da fasfot wanda ta kai na ta kaiwa da kawowa tsakanin kano da lagos yadda aini zan samu wannan fasfot to har daga ƙarshe dai allah ya zo ya kaddara na samu fasfot to na samu wannan fasfot sai ya kasance kuma ainihin tikitin da aka aiko min da ta ashira ma da aka yi min da lokacin sai ya riga ya wuce saboda haka sai aka ce to lallai sai dai in sai tikiti yadda ainihin kuma tikitin da zan siya zuwa da dawowa ko da na je jami'a idan ya zamanto ba za a sabunta min miniha ba to ga shi kenan dama tikitin da na siya zuwa da dawowa ne sai in dawo gida to irin dai abin da muke tarawa a wannan lokaci saboda lokacin da abin da albashin da ake ba bai wuce naira saba'in ba to irin kuma ba a iya kashe kuɗin ma ake ba saboda haka da wannan aka tara na sai tikiti eh, bai wuce naira ɗari uku ba kuma aka bin fasfot ainihin bai wuce naira goma ba gaskiya lokacin da muke jami'a mun kai ɗari uku da goma sha uku amma 'yan arewa a wannan lokaci mu bakwai ne kawai daga cikinsu ah, akwai wani grand kadi yanzu a zamfara state ana ce da shi lawan gumi sa'annan ah, da dama da gaskiya san rasu babu wani abin da ke bani sha'awa yanzu a cikin wannan rayuwa illa in ganni dai kawai ina yin abin da Allah ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai shi ne abin da ke faranta min rai